sai dai yayin da shugaba muhammadu buhari ke cewa yaƙi da cin hanci da rashawa shine babban manufar gwamnatinsa ta kwararsa na jamhuriyar nijar ko muhammadu isu cewa yi babban abin da ya sa gaba shine samarwa 'yan ƙasarsa ababen mawa rayuwa sai dai ce kafin nan akwai matsalar tsaro da ke addaban ƙasar nijar sai dai batun tsaro ba nijar kaɗai yake damu ba a'a abu ne da ke damun duniya baki ɗaya shugaba muhammad yusuf ya ce akwai buƙatar ƙasashen da suka ci gaba su taimakawa masu tasowa da su yadda za su yaƙi ta'addanci domin idan ba zaman lafiya to ci gaba fa sai ta fatar baki to sai dai na ce masa baya ga samar da zaman lafiya menene babban buƙatar ƙasarsa a halin yanzu ko kuma yake fatan gani ya samar mu ƙasar tasa bayan zaman lafiya abin da muke fata shine a samu a ɗauki matakai domin bunƙasa tattalin a cikin ƙasashen afirka a cikin ƙasashe masu tasowa ka sani yau da shekara ɗaya mun sa bisa ga wani program wanda ake ce ma objective de development eh, durable akwai abubuwa da yawa da ya kamata ƙasashe masu hannu da shuni su taimaka ma ƙasashe masu tasowa ko ganin cewa ƙasar ta fara jin daɗin mai kwaram kuma sai ga farashin mai ya yi ƙasa kore me yake kokarin mai gurbin wannan lamari nan ma ga abin da yake cewa akwai program da muke aiki a kai yau shekara biyar kenan muke aikata wannan program a cikin kasar mu kuma shine zamu ci gaba da aikata shekaru biyar masu zuwa na farko kamar da gaya maka gurin mu shine mu tabbatar da kwanciyar hankali a cikin kasar Nijar na biyu shine mu girka mulkin demokradiyya mai ɗoriya wanda kowa ne ya zo ba za a yi walwale abin da a ƙasa. sai dai daga ƙarshe shugaba Muhammadu Isu ya ce za su ci gaba da tsarin nan da suka bullo da shi na ɗan Nijar ya ce da ɗan Nijar Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.